إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا insha Allah ta'ala ya kai da yaguro gan da karatu mini littafiya minhajul muslim ya sheka abubakar jabir a jazairi soju da su suya man wanzu ba wun gefe kafin a ce da ya guro ba kusa ku zai gyomi ne ya yi ya rabe usta ne wanzu mana ya jira da ya so ku ce tuku ba ceto da daidai da na duka don yi gan da ya tafi gwaji ya february 2014 almiladiya gurgudu na yi gaga na albarka wajen da yi gaci mace na toci fagen bai yi manga almadatu saniyata ashar almadatu saniyata ashar karatu na etinye kwaye gobe gube cewa ya kasu ne da bai mini ya bayani da ya tiya kin da ne ga guga musulunci wani ga ya tiya alfuru dubu man ga katun na ekwe gobe gube cewa ba za yi fi irsil hamli eti kin da na e, e wani da ba ko na juji guna wal mafkudi a cigaga to za a cin buwa na zai yi na biya su ke yi na walgarka a cigaga to zai ji na wa man ilaihin to zai ji hukun sha bayirin na fata na ke a gaba gana gama ya ji bayani a yau insha Allah man ga bayani ka kan can alhamdu enwa ga ammal hamlu fa in sha alwarasatu taraku tarika gole waye fa in sha alwarasa abeke egungi ciju gabana taraku tarika agato ilagun lugwa igalagwa togunya emanci na tsuwa na ma egwe imi una ibe wani na bila kisma igagoma ila an yudo alham ar imi babai na ibe wena ko imi eji na ibe wena una juma bezo ebo na yawan nabi haƙi da mu ga sun matajiri alƙismatu ba da zare zuma na gagin nan mana ya ce na ibi gagu zuma ya shiga wa in sha'u muga baya gungi cijima bi ma'ana wa in sha alwarasa wa ba gungi ciji istajalu alqisma a gaye be ya lagun na fata zandon do ta ci boga wani da e ya falo e bayan boga idiyan ilagun ne ga tuwala magina ina e ga to gina ilayen wuyu من غير أن عليهم أن يجروا على أساس طريقة الأنثى الأخيرة إذا تعبقا قبلنا أبكي من صادقاته sai ya gunna ya lumfata har a ginna mana to a biga zun adazan ala a sasa ya tibiri ya tori kasal unsa ikpanai ya gabu ya tobon tobo na gai ne ne bagi kuma da ya zagi na al'akira na tsayi gansu magudana wani ga maza bi ta ce ta ce ta ce baka tunai jina baya egun gawa to na tsayi gansu magudana mun shiga da zafi ubokin da ne gangun sabon sabo gana mai gada dago ma yi ba soji na wade bayancin etiyen kendo na a gangun shiga na

nda giwayo lukura fi ba giwayo an unu fafi nda giwayo egwu to ga nke lugbe egun ye ga na pa na ebo na hukunci egun na dole ala da hakika ọ. gbogbo egun a ga e to nga na ipabe egwu lasa na ya يؤتى الورثة الذين يتضررون بوجود الحمل وبذكورته أو أنوثته الأقل المتيقن gaza ji guji cirana daga na gaya wa guha ta gina mana to a ga kuri jire na to a gabe gaya na ego ne ne wa ga gaya na ena to aga ya zandondo ke lo ke ga dabwa a ce ga ake ga da wannan wa yuqaful baqi ena ga ke na ila an ọdọ́ alham aga wucin kacici har da lokaci na abin magin nane dole ga aga gima zai gaji àkìkẹ́ kenan misali ẹgin na wọ́n á yí hàn bàjá gúnka wọn to abeke egin na gaba sen zagin na lokaci ga ina ka cici da na ajiya zagin na goga zai dike abayin da cike min ya zona ebo egin na misali ne ba gina ga sura dole ga inda ci ga ake a e ake a na dike na to wasu na kegan ci da nan gaiwa ga a da ya gaya amma wa bai ji ba gina ga kunan ruwa da ya gawa da bukata ya egun ya gaba a da bukata ya zuwa man ga misali hu so ga gani da al'akalin mutayyakan ya li misalin al'akalin wa ne wani ga kyan da ya zuwa na misali alikun an zaujati aminin ebe a ga haliku zai tutu daya na umartuna an zaujatin wulu imi gwa hamilin imi na ibe wani na wulu imi gwa gani be wani fa ina tarifu bi wujudin hamli ga egun nafa ato enwan nafa yimina mm, eh, izabajin na lugwana so yi ni nan ya gigu bi wujudul hamdi kawai da wani wanki sali hayyan asumu ina gina wani ibe na gushe alayawa sumu yi ebe na ya tuye ga wa magi kuma gagi mayan dan na kabon dan na degi shi ba enan nan na gi kan gana yi sumu ne etin yi mini gusto ta ga ya hakin zagin dondo na degi gande bayana ko kwaye ba na da gyara amma ka ku da ben zagi na yawa da bai yi min doci ka bai min wuce da bi ba no le ga na da ke shi bona e gun ayi e ti mimi ne ya gutota ka tilai shi zolani daga da ne tun waye nan zagi nan ga ce ga gugu ba ga yi me gyo ko du girubu yi ko ma uji sumu ni kendo aya be suratul nisa ya wala waju ge tin mimi ne gune wa la gupa etigwu na etinne laya imi ka bekee ebe atụ de gara umaji ugi etinne mi na ebuto to a bekee baga de gina to be wuce na al'akalul mutayakkan na wuga ibuke etinniya etinni mini na ebuto e ewu na enwere da na ga wanki salu hayyan bogo kaga begin na ma egin na ci dajin kin berayi ki ugu egin na gito to ngai asumu na bogo aga kumu ni la yan zagin na da idan aga aka alagya mana ya da bukatan yake yo ya gunna na aga na la yumini ya go la shishiwa ibn adi zala na la wa tarisu ma adam ilham n'zagin na na lafumu ni dana wagi gugi ma adamil hamli tujewana a winfisali ko kwa wagin nan ma ‘yan wannan gabi wina mai yitan ‘yan wannan bai da bai su ci ube beranya don gona bayani a bebe kan kici agagi ma wagi goma bai kan kici agoma wagi goma man ga kan zagin na ɗewa da ya zaba gina na suna. ko wi be wote amu mauna mo ma ubeje daraya a robo enan zagin na dai kan gane gudin etin ni miniya guniya fatuta idan azumun gogon zagin na ala etin ni miniya guto ta bayu wuga yi kiyo le annahu mutayakkan ebonan na da kelo kelo zagin na gagun gi abele ga enwe be izebe ranya tukwu ati ala na ke na abin wayo amma wa ọba eti nnade nnade na de ke loke ga wo ga wuji idi fahimta yana mai ga ina go in za ki na de wa wu de wa mu de ga ki ha nga wa ọba eti gi bogo yi de ya te ga wa je ti ni ni gutota da wuti ni yu e wa be be ngole ga hukunci da ba ni ina wa de nan riga ya da ni da wana un ga be bera ya ma ya la la bi wu e ti u da gi ho rubu ina gun gi na ka to ay ogo nage ga al mutayakkan in na je ke lo ke na to na de za tu a mai tu ran do ci yana mu de ga na de gi na ga wayu ka fil baqi ina kena aga ya tin ni min ya kuto to la yi min na Allah na kena na e na kena la Ala alawa so da banke ila wadhil hamli alawa so da banko da wani da min shiga amma fa shasha na tuwaju be wai service bona aga gumare amma man yi ga ya na ya e banke abe kiwa ga ba kí kú ojú bí wọn adẹ́mi ni máa ń yọ ọ̀nà yìí lọ́wọ́dà lọ́tún àmọ́ ọ̀gá àlọ́wọ́ lọ́tún wọ́n ètò tí a gbé tún ń ta ya jẹ̀mọ́ àti ìjà àǹfààní bẹ̀yìn náà ètò gbogbo sùn tẹ̀ ní ó tàkùrọ̀ ọ̀nà àmọ́ ìlú àmọ́ tún ga tula da wala yaqbal illa tayyiban so ci ni na mo ewe ewa oluwa se mini ci gbogbo ewo shasha mo ewo soku yo ewo lauda loto tu amma wada tula da ya ma daga sai ya yana da saja a ke tana kindo ke shek so ci lórí wọn jẹ ní àní ọ ewu na ewu banki so wuri aminci ga yau ga da zan da shigo na yi wuna kwanna lole e wannan tanki wasu ya gina jila ba wallahi tallahi kwan da gina da shigo zan da shigo ta daga kawa shi banki wani ya gi gasa lulo a gama ji sanyi yau a magana ya wani banki so a dabe so so so a dawa za a mana la kirki na da dukiya na yana koma alawa da in koya tuto alawa da wacce ofi ube ofi ube adiyawa ta manga fa'in a hanyar abikin zagin na gagagi mana a mamagin na mabirai lamya kunla a shai'un en don da re nan zagin na gina ebo ne ba yi da yan ƙor'anu ga adake zan zagi gabe a magigan da zabagi na ko ebu na tuna ibegi bukin zagi a dio mini ebu ebu bo wai etin ni mini ya gutota ga mai ga yi ga fa in ma agagin na mahayya mamu mabirayi lam yakun la shay'un zagi na da londo a giba ibn hakim da riga ya logowani وإن وضع ميتا أمام جنما برانيا كمل لها الربع الذي هو فرضها أغا إغوين ذا جنة غنيو بجيها بربعي وغاي إتن منها غنيبو مع عدم الولد إبوي جنة لا تشد نبيانا نجي فاتحة كاتوا يا ربو ربعي نغون دي kai ba da gyana za a laya wanda na haƙin na ma umarbe mai rayin yana so karin bayani ko bibiyan bayani tiya katun nan daga littafin almawaris fi shari'atul islamiyya fi dawil kitab wa sunna ya shek muhammad ali wa sabu ni littafin na gisaron etili bebo manyan yi wani fe wuka tun da jami'atu ummul kura jami'a wuce maka Manyoro eh, littafin na uh, lecture wani mafi layagi makaranta jina ci ji wutari lecture farko yin baci nga ta laje littafin nan su ku guga alkhairi ibada ma kokari jibo gaskiya man gato e bayan hamlu na ba zuya wana a ga kalmar hamlu awuwa daga kibo ato hamlu mazaruwa na fili wikiyo hamalat tahmilu hamlan wanwala nzage wanwala nunga iga hamalatu wa hamalatu fantabazat bihi makanan qasiya fa amalatu fantabazat bihi makanan tambata na bugun zagi gan wala jayu ga hamilun ko hamilatun batan wage ga hamalatu ummuhu qur'an wa wada'atu wa hamluhu wa fisaluhu na shahara suratul akaf aya gwegicho idan nayaza wala muza bogutu ete bogutu wada'atu uke biyu imajina qur'an ete dida alamar yi mu mawa bona un lona kuda na mutu ce ni wona ga wa hamulu en wasu salu to wa ne biyo batu isalatu da shara na ga aya na ga yin ganza zagya dewa ba ku sa ku sa yin lagi ma da e wani waga ci salatu na shara da wani Aya da ce ga yi ga ya gibi ayo e ya guki e ya guba dole ya guba mun ci safo shi be guki tashi sashi beguni walu da begu tsayin wulagun salatu da shara sagbon wada wana da wuce wajiya wa wufa kuta kutayen wani magi na gina ya gyara lalliwa bai ayan ne sai e ba manya ya kunga shawaga waga ke kwagan da alhamdu ya waga huwa ma fi batnin hum min waladin yana dagba kwen na onye gina zakaran kana a unsa ba giyo kun zagi waka sai kwabe gina hamlu yau to kan kici yan wa waji ya gunda gwe zai yi na wa ga an ya kuna mawjudan fi batni ummihi waqti wafati muwarrithihi yaqinan a tiyawo ga gina fa babban wani hunde kafin ajali babban na to ga mani yanda ngaje ginna kawai mani ko gubo ko fenyo kan ga ginna wa gigo sharaje ba shi ngai an yanfasila min batni ummi hayyan e ginna biwi majina mu mabekiyo berai kan ga wade egunjo amma gumma babu rai inda gwa egun gibo to man shi bai tike etiki bo ga yagin na kan kici waju gigon wa ga na wuga cikin bo macici mai gina da rai ga hadisi na be hadisin al'imamun nasai to turmizi annabi sallallahu alaihi wasallam ga izasta Allah sabiyu sulli alayhi wa wuri abeke egi uga cikin bo wuce na ko egi na ga kunji salla sallah ti uzo a sai warai wa warisa egi na maga magaguji sulli alayhi wa wuri mana istahalla ngai rafa sautahu adawo beriu agiti kwa gunko ejin daga gungi amma wa cicici babu yin rayi to ejin na fa wa gigwa wa gigwa alim na to man jiji bayani a yi tiya enwa gwakwe enwa fa sabukin wa juji da gbakobo man da ci ga yan e wade ga gunya guba waje tiya amma da zai zai ga yan e wa a fatayu arbe ya guni na gai ra'ayin mazabiyan imam shafiyo ke da yan e wa nan zagi na fatayu har bai ta guni e bayan mamamu amma da man na jiga ba ku ya guba e fiye ga yan wannan ga tiya ko yana shi zumuna nga yi sabu tuwani na yi gwako ndọ ndon da ama de dalili na peso na to man shi kike be o shi kike etian esasan agagi ma nde sasan kawai amu sasan lopa de sasan degi to maza de anafiya agogagun bi kawai degi a shaga wata sawana amma ya ba maza ne a na bila wagan bai shafiye a ga sai in ga sassa lofa kan ga yagin na gibin awon yawa ma wani fai sassa ciki na yi ugwa gu iberayi na bai wuce man jifi boga kaya cin yagin na gacan ko a bai yi wa bai jin yagin na ugagungi ugagungi kabu tigiyawa kpata hukunci yo alamu yo ne uwa ga mun ibirayi na don na gayi gurgudu yin bayani fuskata yin alamar yan bu. to sai karin bayani mini ya littafi mawuci kwanna musoji shara jayi sarauniyar fiye alamar yan enwa wunde alizi tati tati na ji aja daza tati ubana dalilin mutum gai hadisi a nafi sallallahu alaihi wasallam ne ga izasta halal maulud warisa e gina mana izasta allah wunde ga wuti a ci wata son wuto ko beki ko bekun kwe warisa annabi ga yi gina ga gungi a sunan kubra hadisin na bile ba babu na gaga ya tiya egun na na kpata da alamu na yi e wugwa ga egi wagigun abikiya wata suna to sai bayani ba ce tiya almakudo almakud ga izai hacin bona gawa ammal makud fa innahu in mata ahadul warasa وأراد الباكون قسمة التركة قبل التحقق موت المفقود أو الحكم بموته فإنهم يعاملون معاملة الورثة مع الحمل بحيث يؤتون الأقل المتيقن مانغا الحمل المفقود zanaci ci ki hukunci wọn abeci zabo umadata ci yin gungi cijo ki ugwa jibe guna gafa innahu imma ta'adul warasa abeke zai nimini ya egungi cijo na gabe atuna wa aradal bakun zai jike na a cakpa kismatu tarika galagwa gaya kabla ta hakuki mautil mafkud tun alace alina zai data cabu na dainin na salace alina dainin na awil hukma bi mauti ko ala ba hukunce tiya ajali uba ki hukunci man ga fa innahum anajike da na yu'amaluna mu'amalatal warasa aji mu'amala bayan ya egungi ciji ma alhamli ken do ibebe bayani tiya zai jagigun ke babe wena mu'amala iri na zanna jajina a taga to bai joto a ke bagan da ya gyana cibona yau ken do bayani shi gona gabi haitu yutau na al'aqallal mutayaqqan ugai gaga na tsacho gaga zanna ba jube yo kon za juwe dina ga yuna ure ga loguna sai da ga gabi wa firin ne da za sarawin fuska ta ya hajbu nakto lo te ga gugi ci za titi guba ga yo kando ce guza haju ke ebo zando ci na dawana kando ci ma e lazanye e e ya taciyan egun gici jo e wazan da e cina da yin dagi na haja ya lokacin nan da da wani iji fahimta ko kan ndọchi ma ina gunye zo gina dana amma ya zan na famba biyu egun haja ake nana ga sulusin na jugen giude gyana amma wa gi da to nga maye ya yo ga aji mu'amala gani be biya gani be gungicin na jiri kendo na eji be wenne en wana to iji bayani umman gida nga ga ga Allah gun ya zandon da aye bayana ga gwayin kelo keji da to ga ga waje buna kendo den zagin na kelo keji da ba egin na ebu de gi ku de a wuri aji gukin sumunina ga wayu fulba ki ilal hukmi bi mautil mafkud au ayatihi ina e ga ke ganci na a ga har be lokaci na be ba hukunci ya tiya tutuyen almafkud zai ci bona au hayati ko ijeliuna ya gi na ci bona ya ce gaga wasu ko kwa ya ce gaga wani da rayo a daga na ke na lashishi a gabe halinu dainin na dai a cagan waya zai ji kenan man ga misali ya ga wuce gai alikun an zai tuci lugi gigu guba gwana ahaduhuma mafudun zai nimi ne abo wai mafkudun gai zana a cimbu zana cin buwati alinu da yinin na na gafa inna al mawjud yi an nis e gina todda bona yi an nis e wagala gafiye gun alayu anna wal mutayaqan e bona gafin na so ngai ene yide kilo keja ga yigin na gina. wa yi kafin baki gafi na kina nola ya gan daga zagu ba ya wani guba ga gan na na dabo na alakar sanni a yi ba ci suku alaiwa ya kawin ya gi wuna ci wani wani ga wani ya kuma ya gi baki zai ga doja wa yi kafin baki ila ta haƙuƙin mafud Allah na kina shishi arbe lokaci na almakud zai ci bana a fi na udainin na ga ko udabo biya an hayati ko mu yi dabo to e wasu ewa ga alahukuncin na shishi ita e ya shiga to lokaci na gaba ya ga ganza na fa udabo biya na to ngole ga gafina lashi shidana na iya gina to da raya na ugayi zalaya na mangato wa misalun ahar misali uru halikun an zaujatin wa ummin wa akhwain ahaduhuma mafkudun zai tu tuci luimi gwana wa ummi wuke lun nugwa wa akhwaini umake lu yegi gubagwa ahaduhuma mafkudun yegi ni ake bai mudana lole ba ka ila yago abeke na bana egi una tuna wuri egi ni na ulugwana gukin na agi kango gukin na agi kango eh gukin na agi na gi sulus eti mimi eti ni e e mini ya e nga na gi kanga amma nanna na ne gi abe abeke gina tudanawa da ya gishi ba gishi o ko za gishi a ci zagu ba ko zaguta egun na ci daga tin nimini guta da jetin ni mene gutu ayo bogo me gigu ali guba wani gisu dufi a da ke gi wuna suna ga da gishi na a ko mu da gi wasu amma mu da gi ni gibo ba gi ko za gi yan nan ni fa amma ya gi yan dan ni ji ina e ya na yi tafi ina e ga na ya ko a gan nan ni dan ni ma obe zayan wadda ya gude ya gwe gi ba sai dai ina ga kenan wanda za ku na kenan na hiji fahimta ko wanda ga ku ku na kenan ga ya ba gyo ku den da ku na kenan ku den da ga ku na kenan kan ga waye ga ku na kenan da wuce kaidan nan mai lasan tube tuwana waga da yegi bagin min nawa ya ta gibunke baben me na sudu tiwa gyo Ato yegi yegin na sudu fi jo amma abe yegin yegi a yi zagu ba ko zagu tana ji fahimta ko sulu ta ga a jo amma be ga yage ka yi zagu ba gibe zagi kadoshi di le zakari misla azal unsa yana gawa a ga irin ni nza giga ade gutu jika gutu wato ba gi jika gutu ga wade muda ya gwe ya gi ati aga ya gi aga gwe gi na pa eti guta eti ni mine guta no ya gi amma wayi gbogi na egi olugwanan na omo shibo to eti ni mine ya gutu ayo na kanga gi sulusi etin nimine guta wa mage etin nimine ya guta yo amma ya gija be yi zaguta loye goro ko zaguba loye goro fe ena na gi kanga na yi fi e fi. tagi sulufi wayo go man ga to fa inna zawjata tutwa rubuha kamilan nga yimi tutwa ina layu na rubuha kamilan yimi na tuba na gala rubu yayu daga na eba da kiya eba da gyana illa ya durwa wujudul mafud ebona cimboye ginna wa lagutowa ato zai cibo mini ya e gibauna wa kan zagin na rubu yi ja in ebe ude za su ebe madega yìí yi sawajo gbogbo yi ni unna daga ni ucho ní ebe ude ga na ga tin ni mini guna walaya za ginna wayo go ebe na ciwo ga yegi una ciwo da na ula guto ya kawa da bai na wagina da wannan wala adamu ciwo ga la ya duwa wujudul mafkud wala adamu wani na leyana wa daba wa kami rubu yi gya da daba ayon wa kami rubu yi gya ngayi wala adamu wa ammal ummu amma na fa ina tuta e tin ni mini gutu ayon ga alayan na li anna wal mutayakan e nga na ga ke lo ke ji daba kaye gin na ga dabo na daga sudu sigi idi e fahimta ko na ga kudu fiji kayi ga da wani e wani ya gizo to na guza guba na gana na ta ta guki bo su fibo da ka guza guba kuma sudu fi wa gyo e ti ne guta ken da gidi bayani shi gona kai ba ta na man ga to yu kaful baki ina e kina la shi لأنه المتيكن وأما الأخ أما يجنين كده أنا فإنه يطانس الباقي كالا ويا غفي ابن يجي غبان ki gwa gimini ya ajaliya egun yege aro yege guba guki gwa ajo e eti نيني مني guta to amma daga na guza guba na a zato ina jina ga ga nisul baki ala gaskiya yi wuye na kena zumana za na ji koyan a zana li'anna wal mutayakkan e wannan na gaye na soyi da tabbaci gawa de na ka kaful baki alakiya don e na keganci na agayen yagin na yau alaya albaki na kina lawa kacici fa’in in ta bayyana ta ya tulmakud rayi ya zaci bana gaza ji tabbata ga wi dabo a daliwe shi doco fa in albaki nasibuhu to yi na kina gai rubon fa ya uzu kamilan wuri a shi wuri uku ina ke yuna kwan bayan na fiye ba gina wayan ukwani wuri uzira wa in zahara mautu amma bayani gaba tula ga wani fa da labari ga da liwaji e ko shi kaza a ga kummila min albaqi ina e kina alawa finaya lil ummi yanna ga ya akulu to e bona ngole e giuna ke da ijo kanga na aje bugi nini nini da wuce aga sudu labin na wada be na aka yi layu na yin na tayi etin nimini ya wuta ya ji fata ga waye ogo to baba uziri da e ba ne e bayan na ina gun na ugi na yi a beke ka egin na dabana da e na bayani atula ga egi dabana alayin na labe wayo amma da bayani ga atula ga wi dabo na tuwe fiye sudu to ejin na sa be kuna wa. wama bakiya falil a na ga yau sudu tilafiyan yau ti da sulufi to yi na kena yagin na ga ko mas'alatu min isnai ashara min isnai ashara ina ga gangun na nawayi daga gobe gube wata siyo min arba'at wa ishirina a caga a make ga gunnawo ina ga ta ce wani yi a e shibe guni wa suratu haka tali kin da ne gungana kun ga yi kin da na bayani bai na to man jijin bai kike sarawar ya tiya zai zanacin bona ẹ̀yà gúti gún àpàtà káwọn ẹ̀yà gúgíké ẹ̀yà gúti gún àpàtà káwọn abèké zagada cimona a ga ilewa ni a to man jula bayani jibe kakayin efiya lokaci na gwa fata kawo a tabi a ganguna to bayani dai fiye almafudo gai zai da ci gona adda labari wa zan do wasu sama wani dabo ka shigo gobe. biya almafudo ba jimila raucin gai abdu'a'iwo abdu'a'iwo zanayana zanayana gamala wa da su yusuf aya addu'a ne ga gube ci wawo a ga kalu nafkidu suwa almalik wuce je bayan annabi yusuf ji na ji a tura ji tanadi egwa gugun ya minu egwa gwan zai ji jama'a annabi yusuf ya ci sofi ya yi wuji nan lola yake a ga gan nafkidu suwa almalik iya tuwa jine tsela da yanar rai ciwo gwagwa wani manja biyu himlu ba'ir zandon da magatsuwa musu gebe a yi na yayi karaya rahu wa ana da yi zaye mito magi kini etiya hakin wuce na rayu na to man shiga ga etiye gune zafe na a an allah na ga watu na egun alaya ya wuna kenan ko malayin na labiyu na manyan al'ana fushi mazabin abu hanifa a gaza yi dai ya zube za na ajali za da sajin ya mace oga oh, ya zuji ya zuji ke fi ko abu bana to a gala hukunciyar ajali ayu imam abu hanifa bayani bai ban wuto ga zai ci gona da dinisa ju a ta ce o ga tunna mu na guya shi ni bai guwe ala hukuncin wala ga zanne zai joga zai yi ne ya ci wani wani da e abu na ki ya si na a ga to yi laga ranar da ijo da ya ke ndo ci ci gaba mayan malikiya ji musamman imam malik wuga ranar na ci bona a yi e ya zuwa ni buwa gutuwa ba da wani wuga ga guya gutuwa ba mawasanwa alagun aga na lati shi dalilin wa ya ce hadisi na bi hadisi na ce nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ga a'maru ummati ma baina 60 wa 70 rayuwa ya al'umma mi jugwa ko a lejele dan gada ya ci sha lo ya doa de ya ta ga wayan na ga dalili ma malik da wannan a ta ga ni bayani imam malik wajen gaza na daga cimbo awa sun da yi mi umar shigo to yi mi wula karu da kotu wata ba ikpana e aga da a ta da bincike bana da aga da da ma togura to ikali baya guni yan zagin nan daidai a wasu san zabagin na kpata na akpa wuce da ga wasu trump domin ni fahimta imam malika wa bai ga la ya guni wa ya zagin na ga wuga ya guni amma wasa ba wasu fayawa wasu fayawa gbogbo idda ya kpo a shagan na zo abeke wuga guni na wuga wajen lalle na da ba gilwa cuna ruwayi baba diga ma maliki dai zama. guba ya farko alaga nubali kale a dubin cike ka to guda a baya muni ko kwa a cale a loza na daga mu ya doa ni na ube ije na alama alaga da gobe maza be shafi'iya ina ta tubo na yi ya shi ni ga buwe 90 years zai lokaci na zai ji fijo fata na legan ya zuji da ke gani a ba ta kuma to na alaga da ba likali mutu ba hukunci ciwo da wani wujiwo ya ba hukunci zo zane na dana amma wani alikali ba hukuncin gojo ga zai fayi ni zane ya wani kotu ta alo amma sun yi alikali fawa gojo ga ya sun saya wani na abubuwa gogo mutu ya shawara ga alaga lo bari kare mutu ba hukunci ne lokaci na wa baya mai le ga gwa kudi zanna wa da ijo gani e ga yi ki ngai maza a bayan anabila akwai ibe fahimta ya alikali ba ya gunin nan ka da wasu sai zanna fuska tan dozo ba na gai ina so do bayin nan e wani ga gwa ko da wani rayuwa wani go ya shi ne da buwe ga mutu na wale zaya ga wuɗi ya shi tun da izo wani amma wadda wale zaya su mace ta ya shi ka yi gabi da zagwa ni zai yi da buya shi tuna agaga agaga ga wani da da ya shi tun gogo hoto fahimtar na ga su ya kabu fahimtar na da mini ra'ayi na biyu manji ya kabu da da wuce na gaye gaya manji na daga ta wuce wani ko yabo lokaci yi fi da bayaniya algarka wuce tako nan ba tare ga algarka wa amma malgarka wa man ilaihim kal adma wal marokin ga zai jijin wana jemu ya gari kidana ci wazaniya fa'la fa'ala gharka idi fahimta ko gari fa'ilu jamu wuce fa'alawu etiyan gharka ko hadima lole wazanin nigo fa'ala ko maruwa ɓata wazanin niga ba ta ibayen sarfi ko ta gajjar hana jare zadarci na kasila zai dawo na lole ɓata da wazanin niga ba ta katil amma katil manawi mana yake ha mana ismul maf'ul ngai al maqtul zana wuna kya ga arrajim na al marjum zana niya daga rama amma be be siga yake ha gaya fa'ili nga wa ma ilayin to zai ji je fuskatan mana ga jama'a jadinwa ke ukun shegwa kal adima walmarokin ke zai shi dina na ya ci ba dina mbo ina jiha moto ina da ha ta kusi bai kya ci ne al'adima wata cungai zai ba bajin na? gaba hukuma inda alil ilm annahum la yatawarasuna na bainahum ina man ji tatu wani ngai ga zani na ji fa e gi ga da ba zai ji su lokacin nina ake suke da lojina amma da ke ake suke tuke lojina zai ji shaida. wadda na wuce zai faruwa na jina ga ibe tun na da rai zuma gwai san ube to to ya bayan yi wayi giben daya ugan ube tun da da rai bogo amma da ba su zuma ya minti hutun ko zuma minti ne to ya na yawa na aga gwiya. ejin na ga yanda bai zo a ta za a ganin da wasu aya zai jike na ili fahimta ko aga ga bugin na na kayan suke da na aga gayan da kan za a ta ganin da wasu aya zai zigun a giguna amma bai yake zai suna ya dabe ne kuma ya jiji na to alin na gan manya ga gatubo da la ya tawara suna fi ma nau a gido shi kuma a ga daga nan da dabo nu madabo ya gi ma dabo wa shi kuma ilawo ya gi ya doji a a wuce ba sai dai halina idi ishara ya ci wala ga wa su kulla wahidin minhum zan don da ta ci zan na jo a gigo rasatu wa gi zai ji yunagu min gairi halkal hari amma yi ji diti faruwa ne wana hali accident ga da wani abin da ya jiki bai ne faruwa ya moto ko ya fito ko ya ba na jiyo ko ya ba jike zan na ji ba ta yi wa a. amma man ji da kangi kashawa da littafin da ce a ga matuka da alle zan da ce bai rayu ta tabo a man ya doji dole ya gagu zan da gaya zan na manyan ga halibai a tere su ke wajina ga misali zale misali ga wuce a a ahwan fi hadithin yajin nan min danni alatu fi hadisin ci faro ya moto ne ko ya banadi walam yulam ayyuhuma ma awala a mace zai kai su min na. wa khallafa ahaduhuma zawja zaini min abu luimi gwa wa binta ke lu egin zagin ni gwa wa amman lahu ke lu dagi gwa wa taraka thani yagi baci ke lu bintaini egin zagi kuma gwa wal ammal mazkur ke lu ndagi gwa dole zaini ga yin dagi hawo lalan gan dagi na to ikme mangina na yagi ya faɗi ko lugwa na hoto bacin na lugwa gato fa inna al hukma an yarita kulla wahidi minhuma ina yi hukunci nan gai gaga kulla wahidi minhuma zanin don domin zan na jo waji warasatuhu fakat waji wuyan zanyi na kawai fayrukul awwal yage farko zagi hunayi zaujatuhu yi miu wala sumu no ema ina mai mi ade kan gana tini mini gutota e boye gin zagi ni mujena wa ibnatu e gin zagi wa jugu wala nisu ina mai gin zagi a gina gafi zai su ci lu gin zagi wala gafi ya zagi kwata ya e gin zagi ken do aya be e ta ci gona wal baqi lil ammi ina ke gancin ai ci ya ziyo yan dagi don bayan kan da daba da giga jungi kirkin gi bayan da bu ce ku ina kena waya ritu sani ya giba ba ce oto na lu bintawu ya gi zagi guba gwana to bintawu na ya gi zagi gubun na walahu ma kulu sani aga dukiya na kwaguta ka guba ta ga alaya ya gi zagi guba na ba ta yi bayani na yi kokali yani kendo sura bena a to aya bai suratul nisa ya cike hukunci na jiya yi na walbaki ina ga ke ganci na wawa sulu sun ga yi sulu ta falil ammi da gi sa gi sulu kuna kena idi e fahimta ko dole da gi agi guya ga guba ba ne wani ga sake ba baya amma kin ga agi ugina ga yi bayani wannan na ga yi hukuncin algarka zai ji su lokaci nuna mele ga na fayo go kuma yau to karin bayani ya siya algarka zai fuska ta dina ji faruwa dubi ta kaina to wato man wuce kwanna mini man na jikalita fiye tiye gungawa na wajen bayani a yi ga ne kwa gani bai algarkai e ba ilimin gona wugai almutawarithuna allazina irtabata zamanu mautihim wugai zai ja gido jigu amma kan kicin na to kan kicin na to wake jira kamar matu bi hadisin an ke zai ji tuwe ci faruwa na diabai ne faruwa na ji faruwa a tuwe na ji faruwa lokacin nina kalgaraki ga zai shi ya gido ji na fiye ya ji nuwa ya tu da kusi bai kya ci ne hada ko ya e ba ji te ya gini Walhara ko ya e ba ji na? walinkila ko kwa faruwa jin na la rikici haloki yau ce gana wajen gira yi go a ga a kuku jin yau ce sai mai su kwasa rayu ko wuce nan da rayu na hajji da zane wani fida a ta ga moto guba bai ke doji wal amradul ama kya ga ba ta lokin ba ta koro ko zafi emi Allah da ya n'atu n'atu nasu a magi da jibu lokaci ni masu bata zai wanwu zai wanwu aw ma tufi goroba ko aluga tutu da ala labai ne ko a da filiye ko ala su labai ne ko kwa abe abedi kidnapping ya da gadan victim nye kidnapping mu to alin na shi ɓata alijuwa ne dikiyo alijuwa na jula ga wani shi ejiye gudu shi gyana to a ga wagaki dalilin ya kya shiga mu ga igagan na umar hadisi be. kede na umar radiyallahu anhu ga da. E bai shi be su eti aliyan batan na lokin nan sai dina umar ga wani su ba don min ba ta shaji a gido shigu ta shaji a gido shigu to na gayi dalilin zai shiga a gido shigu na amma idan ya man shiga nan gayi ga ga wani lokaci na a ce zai ji suke doshi na kanga ibn dalili ke bi ba sai dina umar na yawu gwaga a gido shi matuka ka bai ji suke wa jina ebo kibo agukwe ma mama na ezaji su agukwe su fin ezaji su amma ga nna ji fata gido shi kuma ya gido shi mafita ta bu a na gaya zai ji firayo ta bu amma na ji hatuwa na a gagaguwa shi ba gaba bugo ka'ida ne farko na ya tsanar wuga ina man tafi tubo fata na ada ce be ci o ji na fi da ba a lagun a do doji amma ka ta to zai ji in ya fira yo na a go aya to min ya bayani na man ke biya yi bai na in fi faruwa na haji uji su su ce dazan lokacin nina ga yi gagarin ke ya fitina a ga yi guba fi ya fito ya fiti da haji na kendo su yi bu faruwa jini

da kun sa zaga yi midede inji yan gina jo je yawa be su don da ci ne gwanan gugu be su don ne wani lada yan gice a su lokacin ne no da yaga yi gina ji ta zai ji ke fira ya gya guna a shiga sa a gigun amma a tobe da doji a ya egun ga a gagagu gyaga tuga ba su ko ya buro da insha Allah ta'ala ya bebe bayani shi ko misali da ya faruwa yan a to yi nin na jigadi faruwa ke gamu gana insha Allah gwagwa man mai ji hankali jiga faruwa yi nin na jiga bai ji la hakuri ji da wani rayuwa yi shi na ile da na ayin wuyo na wuka ba za ta fayi ni wado ba za ki fadan yi na a ciga yi zai a ciga yi zai lamari ga tiye yi na lokacin da cewa zai manye bugu za wange shi shi sana egmanye izo gani bai egmafai wale egmafai wale egmanye wa wata umawa egmafa bugu adi na goza wange na sai hakuri bai kwafita ya kadara ya toshi kin da na toshi na yi gagawa bashir sabirina allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah fa ulai qaumul mutadun zan don da naga da mace ne mai yi zai na ula hakuri shi na ga na ga mai akida yin sunna akida yin zai je na sahaba annabi muhammadu bana sallallahu alaihi wasallam wa sai la yayo na ya gi ya nabi muhammadu ga ya wani jihar wa najaha jalibani e ga musa sai ya arbe a ayewu gwaji o yin gbayin to musulmi kan gundo ga fauna wuya ga Muhammad muhammadu alaihi na cewa ga wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un makkan don ya zai ya wuta ce musulmi da kwata da shiga ga guruja yau daga ci sayyidina umar sayyidina usman sayyidina ali kwata wa wuza ne yau ene wa zai yi rai diga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a ga ifa wa shi yi ibu kusi ce zandwa yi bulani ce zandwa ifi tigi fi damini ita na ji ba wanja na ba wanja da wuce jama'a musulmi ne na gayi gurgudu ya katun yayi na gayi ji katun ya alamar guta ne wani da bako na ke a gazu gana ya zai ji su lokaci nina ya ci an lokacin na jiha mai ya guje ci zo jina ke lamar ayi na kiman jiga ci hukun shago a taga sai biyo ike ba zai ce da a ci ba ce yi na nan ke hukunci gumi na kima gwajo to na yi gayi karatu ya yi na wuga ba su ku ya bi ba za a e zayen karshe tiye kasu ne ya bi da ya tiye gona nga yi bayani tiye zai ya gigu mini ya gijo na ji tiye liyanin nga yi kasu na ke mini ya babu ya gunna wani gurgudu ne jana to ta zarfu da ya ci mishi na to tufan da yi da hannu ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك